barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace ga da bakwai ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma shine yammaci na sha sha shida sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar ladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na saba'in da ɗaya idan ba manta babin da muke ciki shine babul qana'ati wal afaqi, wal iktisad fil ma'isha wal infaqi wa dhamm sual min ghairi darura babin da yake magana dangane da al qana'a wadar zuci wal afaq da kame kai wal iktisad fil ma'isha da daukan salo na tsaka tsakiya wajen rayuwa wal infaqi da kuma ciyaswa wa dhamm sual da kuma zargin mai roko ko mai bara ko mai tambaya min ghairi darura ba tare da larura ba wannan shine babin da muke hadisin karshe da muka tsaya a kansa darasin da ya gabata shine hadisin Amr bin Taglib yau kuma za mu tashi akan hadisin Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu wa an Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga hakiyya ibn hizam Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa yace al yadul ulya khairun min al yadis sufla hannun sama shine mafi alkhairi sama da hannun ƙasa wabda abi man ta'ul ka fara da wanda kake ciyarwa kafin wanda baka ciyar da shi ka fara da wanda dole ne akan ka ciyar da shi matanka da 'ya'yanka da mahaifanka da suka gajiya kafin wani ba su ba wa khairu sadaqati an zahari mafi mafificiya sadaka ita ce sadakar da aka yi ta bayan an wadata wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu azza wa jalla dukan wanda ya nemi kame kai dukan wanda ya nemi ya koyi kame kai ya mayar da kame kai halinsa da ɗabi'arsa yu'iffahu Allah to sai Allah ya taimake shi ya sa mai kame kai din wa man yastaghni dukan wanda ya nemi ya koya wa kansa wadatar zuci bayan da baya da ita yabnihi Allah to sai Allah ya koya ya dabi'antar da shi akan wadatar zuci wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi dauki jillar farko a cikin hadisin al yadul ulya khairun min al yadis sufla lafazin al yadu hannu wanda mu a Hausa hannu namiji ne amma a larabci hannu mace ce da haka sai aka ce al yadul ulya domin al ulya wato tasniya ne na al ali ko al a'la al a'la wato idan abu namiji kenan al'uliya idan mace ke an gane ko al'asfal idan abu namiji kenan nan asufla idan abu mace ne kenan da haka nan gudun al-yad uliya in ka zo fasara sai ka ce hannun sama khairun min al sufla shi ya fa alkhairi sama da hannu na karshen kafa dai idan ba za ka ce ba hannun sama ita ce mafi soyuwa a wajen Allah sama da hannun da take kasa sai ma hausa ya ji ba wai duk da cewa su a larabci haka ina fata an fahimci wannan bayanin to da haka da abinda ake nufi da aliyadul ulya hannun da ke bayarwa sannan aliyadul sufla hannun da yake mai yake karba to cikin waɗannan hannaye guda biyu Allah ya fi wannan mai bayarwa sama da mai karba ko da anan kadai aka tsaya ashe ka zama mai karba ba shi ne ke tabbatar da falala da matsayinka a wajen Allah ba a'a ka zama mai bayarwa shine ke nuna falalarka da matsayinka a wajen Allah kaga ko maloki ai karba yake bayarwa kaga ko mabaraci a karba yake dan maula ma karba yake ba bayarwa yake wabda bi man ta'ul idan ka tashi kuɗi kashe kudi sai ka fara da wanda dole ne ka ciyar da shi lafazin al'aulu wato wake nan ko daukar nauyi akan ce ala iyana ya dauki nauyin iyalinsa an fahimta ko zalika adana Allah ta'ulu wato in dai zaka fara yin wani abu na kyauta ko za ka fara wani abu na sadaka to za ka yi sadakan nan ne bayan ka gamsar da wanda dole ne ka gamsar da shi matanka ƴaƴanka ka da suka gajiya da dukkan wanda yake wajibi ne ciyar da shi to abin da ya tsoro akan wannan to shine zaka baiwa sauran mutane kyauta amma baya da amfani kai kyauta kai sadaka a waje a gidanka kuma an kwana da yunwa wannan ba baya nuna tsoron Allah baya nuna takawa baya nuna sanin ya kamata da haka manzo Allah ce duk nasu sadakar ka ne wabda bi man ta'ulu da in wannan ya kare ne sannan wa sannan sai ka ɗora abin idan an samu lara sai ka fiyar da wanda ba wajibi bane ciyar da shi daga cikin mutane gurgudan kusancin kowa da kai shi yasa ubangiji ta Allah ce wa yasaluna kuma za su kun sai Allah ce qulil afu suna tambayar ka me za su fiyar daga cikin dukiyarsu duka za su dauka su bayar rabi za su dauka sai Allah ce qulil afu ka ce da su ranar dukiya ake bayarwa ba a baruwa daga ƙarshen bayan dukiya sai rara rara kuma shine abin da ya karo akan mai akan bukata ta dole akan bukatar gidanka da iyalinka da matanka da ƴaƴanka abin da ya tsoro akan wannan shine al'afu rara alfadil ko alfadlu wato rara kin to daga cikin sa ne za ka yi sadaka amma baka ciyar da iyalinka ba ai ba magana kai sadaka a wajen wa khairu sadaqati an zahir gina mafi alherin sadaka ita ce sadakar da aka yi bayan an wadata a nan ba a nufin bayan an zama mai kuɗi a abinda ake nufi bayan an wadatar da wanda dole ne a wadatar da shi an wadatar da shi abin da yake laruran rayuwa dole wajen ci da sha da sutura to abin da ya karu akan wannan daga shi da ake yin sadaka wa man yastafi fi Allah wa man yastaghni ibnullah al-istighfar shine da baka da iffa baka da kame kai kana da hadama kana da zalama amma sai ka zo kana koyan kame kai din har ka iya to in dai ka sa hanya ka kama hanyar yadda zaka koyi kame kai to sai Allah ya mayar da kame kai ya zama ka da baka da wadatar zuci sai ka zo kana kokarin koyan wadatar zuci to in ka sa niyya akan haka sai Allah ya mayar da wadatar zuci ta zanto ka ta zanto mai kana'a mai yarda da ɗan dan bayan ko da ba haka take ce kenan hanyoyi na alkhairi koyo ake tun ba iya ba fara iya farkon abu idan baka iya ba za ka akwai wahala amma za ka ɗan rika nuna kai ma haka kake to da haka da hakan sai ka zama haka ina fata mu kaga ai ba hakan kike ba amma kike dan nunawa ne kana dan nuna kame kai bayan ko ba wani kame kai da kike da amma da haka da haka idan kana yi da kyakkyawan niyya sai Allah ya mayar da abin ya zama tabi'arka shine ma'anar dai wannan hadisi wallahi a'lam to kaga hadisi yana da alaka da babin da muke ciki kenan ko متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أكثر ما ليس لفظ ولا لفظ البخاري كنا أما لفظ مسلم يروي حديث تكيتتيني ya zama mafi takaituwa sama da wannan bai kai wannan tsawo ba wa abi sufyana بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته رواه مسلم وانا حديث عن كربلاء أبو سفيان أبو سفيان شين صخر ابن حرب رضي الله عنه wato shine sunansa wato kaga wannan yana daga cikin waɗanda suka shahara da alkunya su sama da me sama da sunayensu ina fata an fahimta yanzu Abu Sufyan ya fi shahara da wannan Abu Sufyan din sama da ake Sakhar ibn Harb kamar Abu Bakar Siddiq ya fi shahara da wannan sunan sama da sunansa wanda shine Abdullahi an fahimta ku? da dai sauransu yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tushifu fil mas'ala kada ku rinka nasewa a wajen tambaya shine ma'ana la yasaluna nasa ilhafa al ilhaf shine nasi tambaya yau gobe ka saki tambaya ji ka saki tambaya har ka kosa da kai kar ka kosa wajen tambaya ma'ana kar ka mai da tambaya ta zanto sana'ar kar ka mai da bara ta zama sana'ar maula ta zama sana'ar larura ta faru ka roƙa su ɗaya an taimake ka ka samu abin da zaka toshe bukatar ka kenan karka sake amma kamar yadda abin kullum kullum ba za Allah ce karku yi haka fa wallahi la yasaluni ahadun minkum shay'an yace wallahi ba ɗayan ku zai tambaye ni wani abu fa tukhrij lahu mas'alatuhu minni shay'an tambayarsa ta zaƙulo wani abu daga wajena in bashi shi wa anna lahu karihun ina kin bashi amma saboda ya nace da roƙo da tambaya har na bashi ka ko wanda yanzu suka fara zalamar maula har sai ka bayar ko baka yi niyya ba dan dai kuma ka bayar ka huta fa yubaraka lahu fima ataituhu ba inda za a yi mutun ya haka sannan a sanya masa albarka cikin abin da na baki Allah ba zai sanya masa albarka ba kaga abin da manzo Allah ya ce da kyautar manzon Allah da kyautar wani wanda ba manzon Allah ba wace kyauta ce aka fi tsammanin samun albarka a cikin ta ta manzon Allah tare da haka idan kana ce ya ba ta to ya ce ba za a samu albarka ba to ta fito daga hannu mai albarka ma an ce ba za a samu albarka ba ina kuma idan ta fito daga wani hannun da kila wakala ne ko da albarka ko babu kuma babu aula a sai kenan duk wanda zai nace wajen yayi ta kan mutane abu to Allah ba zai sa albarka ba cikin abu sai kaga gashi a wadace amma kuma a cikin halin talauci ga kuɗi amma kuma a cikin halin talauci da kaskanci dan ba da Allah sa masa albarka Allah sai shi wannan kadai ya isa wato ainihin mu daukar roƙo ba sana'a ba sannan bana da maula ba sana'a ba ce gashi manzo Allah zai bayar ba yana ki baya son ya bayar din dan yana ganin wannan bai tantanta ba shi ba amma yana ki ko baya son ya ruwa sallallahu alaihi wasallam sai ya bayar saboda janibi na makarimul akhlaq in ka bayar saboda janibi makarimul akhlaq ana sanin ka samu lada sai dai kasance za ka samu lada ba shi kuma shi kuma za a sanya masa albarka a ciki saboda ba wanda ake so kai wa naci sai Allah sai mai jimirin naci amma duk dan adam idan kai masa naci za ka gaje shi yasa asalan roko din ubangiji baya son ka roki kowa sai shi dan duk wanda zaka roka ba Allah ba kai ɗaya kai biyu zaka gaje da amma ubangiji subhanahu wataala ko baya gaje shi to ai uduni astajib lakum wa idza salaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisi ce man lam yas'alillaha yaghdab alayhi wanda baya roƙon Allah to Allah na fushi da shi Allah ya fi son bawa mai roƙonsa baya son bawan da baya roƙonsa dan rashin roƙonsa na nuna girman kai da jin kai ka wadata amma roƙonsa na nuna cewa kana nuna wa ubangiji kai fakiri ne mabukaci ne zuwa gare shi wanda wannan dama shi ne ya dace da kowane bawa ya zanto fakiri ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in ya tare da hukum ya da sarkin da ya sa da hikima ke cewa Allah yazdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yazdabu ubangiji ta'ala na fushi idan ka ki roƙonsa amma dan adam fa lokacin da ka roƙe shi ne yake fushi da kai وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة an karɓo da hadisi daga babban Abdulrahman shine Auf ibn Malik al-Ashda'i Allah ta kare da gare shi kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam mun kasance a wurin manzon Allah tis'atan mutara aw samaniyatan ko takwas yana shakka ko dai wannan adadin ko wannan adadin mu yanzu ba yawan adadin ya dame mu ba me ya faru a wajen tunda dai ka haddace mai faru dan ka manta adadin wannan bare su cutar ba ko ba ba fa kana sai manzo Allah ce ala tubayi'una rasulullah shin ba za ku yi wa manzo Allah mubaya'a ba mubaya'a shine yarjejeniya da shi kan cewa za ku yi masa da'a bisa ga ka'idoji da zai ginda ya yi faɗa muku da sharuɗa da zai bayar na yin da'a da wa kunna hadisi ahadin bi bai'a dama ba mu dade da masa mubaya'a din ba fa qulna sai muka ce da shi kad baya ka ya rasulullah ya aikin tun mun riga mun yi mubaya'a wata sabuwa ake son mu maimaita thumma qala sannan manzon Allah ya kuma cewa ala tubayi'una rasulullah shin ba za ku yi wa manzon Allah mubaya'a ba fa basatna aydiyana sai muka mika hannayenmu muka shimfiɗa hannayenmu muka mika masa hannu wa qulna muka ce kad baya ka ya rasulullah da can mun riga mun ma mubaya'a fa alama nubayi'uka akan me za mu sake muka mubaya'a yanzu wani sabon abin ne wanda a da da muka yi mubaya'a baka ambace shi ba yanzu kake so mu jaddada mubaya'a dan ka faɗa mana shi fa alama a bisa ga me baye uka za mu sake muka mubaya'a sai سيما Allah الله ala anta abudullahi wa la tusriku bihi shay'a bisa ga ku yadda cewa za ku bauta sama Allah ba za ku hada shi da wani ba shirka wa salawatul khams ku yadda da salloli guda biyar a ne wa tuti'u ku yadda za ku yi da'a da'a cikin abin da na umarce ku ko na hane ku wa asarra kalimatar kafiya sai manzo Allah ya sirranta wata kalma boyayya wadda bai faɗe ta ba irin yadda ya faɗi sauran wannan kalmar ita ce wala tas'alun nasa shay'a kada ku tambayi mutane komai kada ku roki mutane komai kaji fa yadda manzo Allah ya mu baya da kan kalmar shahada akan sallah akan da'a haka yi a da su kan kasi mai kasi roƙo kasi bara kasi maula kasi tumatanci haka maza Allah shi faɗa musu ka'ida aw ibn malik ce fa laqad ra'aytu ba'd ulaika an-nafal wallahi naga wani sashi na waɗannan mutane da suka yi mubaya'a da manzo Allah bisa ga wannan ka'ida yasqutu sautu ahadihim bulalar ɗaya daga cikinsu za ta faɗo yana haye akan dabba Fa fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu ya roƙon wani cewa mai kowan ta sai ya sauko da kansa ya ɗauka. saboda ya fahimci da manzo Allah cewa Allah tas'alu an-nas sai a ku roki mutane komai to komai din nan ya shiga cikin komai ba sai kuɗi ba ba sai taimakon abinci ba ba sai taimakon sutura ba ba sai kuɗin magani ba daidai da mai komun bulala yana ganin ya shiga cikin abin da suke mubaya'a da manzo Allah ba za su ce a bi ko sai dai ya soko ya zo ya dauka da sai karkai mamaki idan sahabbai suka zama manyan mutane suka zanto jarumai suka gina duniya suka gina lahira tun daga nan gidan duniya suka samu izza suka samu ɗaukaka da buwaya sannan kai mamaki idan kaga mun zama kaskantattu wulakantattu saboda mun yi kama da su ne ta baka amma mun yi nesa da su ta hanyar aiki amma alkhiyamu fa innaha ka khiyamihim wa ara nisa alhayy ghayr nisa'ik in kaga bunkokin ka ce duk bukoki irin nasu ne amma waɗanda ke cikin bukokin ba su ne irin na daɗin ba in ka ji kalmar shahada raɗan ka ce irin ta sahabbai ce amma in ka ga masu furta kalmar shahada a kasuwa a wurin aiki a zaman su to za ka san cewa sun sha bamban da waɗancan haka kenan dole sai mun maimaita wancan tarihi mai nagarta mai kima na musulunci mu zama masu izza mu zanto masu izza ta musulunci waya ta musulunci mu zanto masu wadata da ɗan kaɗan da Allah ba mu ba ma rainawa mu zanto masu ƙoƙarin ƙwazo da neman na kai sama da mu dogara ga wane ya yi mana kaza har mu rinka jin haushi dan me bai yi mana ba wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi eh ban a ah, to shi kenan a wajen wayar ke wa tasma'u su a wata riwaya anan gurin ya take sa kan wasu tiyu kadai wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa ibn umar radiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum roƙo ba zai gushe ba ga ɗayan ku hatta yalqa Allah ta'ala har sai ya gama da Allah a gobe kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin a fuskarsa babu ko da tsokan nama daya zai tashi da busasshiyar fuska kwarangwal din fuska saboda roƙo wato wannan ita ce alamar yan maula a ranar tashin kiyama za a ga sun tashi fuskar su babu tsokan nama ko daya alamar mabarata alamar maroƙa kenan a ranar tashin kiyama Allah tsare wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito al-muz'atu a cikin larabci me ake nufi da al-muz'a bi dhamm al-mim mim din kai wa iskan zai zaira din kai wasali wa bil ayn al da wadda ba ta dawo sama abinda ake nufi al-qita'atu yanki yanki na abu laysa lamin babu koda yankin nama daya nama yanka daya a fuskar babu haka mutum zai tashi alamar cewa shi a nan gidan duniya maroki ne ko dan maulana وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على المنبر وعنه أن كرقود بشي عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه yace manzo Allah da musu tabbata gare shi ya faɗa wa huwa alal minbar a lokacin yana kan minbari wa zakara sadaqa ya ambaci sadaqa da da ke cikin sadaka wa ta'affufa sai kuma ya ambaci kame kai anil mas'alati wajen barin roƙo mutum ya kame kai sai da baya roƙon mutane sun manzo Allah ya faɗa wannan akan mimbari sai kuma yace me al yadul ulya khairun min al yadi sufla wal yadul ulya hiya al munfiqa was sufla hiya sa'ila muttafaqun alayhi manzo Allah ce hannun sama wanda yake madaukaki shine mafi alkhairi sama da hannun ƙasa wanda yake makasanci kenan wal yadul ulya hiya munfika hannun sama mai ciyarwa kenan wal yadul sufla hiya sa'ila hannun kasa mai roƙo ce to Allah ya fusa mai bayarwa sama da mai roƙo ce wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito hadisi na gaba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga Abu da Allah ya kare ta gare shi ce manzon Allah ya ce man sa'ala an-nas takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakbir manzon Allah ce man sa'ala an-nas takassuran wanda yake roƙon mutane don ya yawaita dukiyarsa ba wai babu sai ta yake roƙo ba a ya mayar da abin sana'a da shi zai yawaita dukiya da shi zai kara kuɗi ya sai gida ko ya sai mota ko ya kaza abin ya mayar da shi sana'a fa innama yas'alu jamran zai tabbatar kawai yana roƙon mutane garwacin wuta ne falyastakilla da haka sai ya roƙi dan kadan aw ne taksar ko ya roƙa da yawa gurgurdan yadda ya ga shi zai masa sai <laughs> zaba garwacin wuta ko dan kadan ne mai amfani ka to ballan sana zanto da yawa wannan karshen razana suwa da firgita suwa kenan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam

ma'ana wanda yake da dan uwa a cikin cikin manyan kusoshin gwamnati sai dan uwansa ya rike masa hanya yace ya rika zuwa lokaci kaza ana bashi kwangila idan aka bashi ta kwangila sai sai da suka idan kuma kudin sun kare sai ki dawo shi kike nufi to me kike me kike nufi a ciki kwangila a matsayin sana'a idan mutum ya zanto sana'a ta yin kwangila wannan babu laifi ma'ana yana da kamfani na yin kwangila zai rika yin gini a zai rika supplying don waɗansu kayayyaki da ake da bukata wannan babu laifi amma wanda ba dan kwangila ba ya je dan ya san jami'in gwamnati a ba shi takarda ta kwangila shi kuma sai ya sayar da ita wannan kuma daban amma idan mutum aikinsa ne zai iya yi wannan haka ake a takaice dai ba ta shafi wannan karatun ba وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wani hadisi an karɓo shi daga samura ibn zundub Allah ya kare ta gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innal mas'alata kaddun wato tambaya ko roko da kake ji da gani kaddun ya kuddu biha ar-rajulu ya kushi ne da kadan ke ya kushin fuskar sa da shi wato duk lokacin da kai roko an baka ko ba aka baka ba kamar hannunka da farata ka ya kushi fuskar ka ne gobe ka sake roko ka sake ya kusan fuskar ka kaga da haka da haka mutum zai karce fuskar ba ba ko ɗaya da shi da shi so yadda ya tambaya din kenan so yadda ya karce fuskar ya tabbatar da hadisi ba illa an yas'ala rajul sultanan sai fa idan mai roƙon zai roƙi shugaba ne a gwamnati aw fi amrin la budda minhu ko cikin wani lamarin da babu makawa a kan ta yaya zai roƙi shugaba a gwamnati shine malamai suka ce kamar mutum ya samu kansa cikin wata larura sai zai roƙi shugaba a gwamnati dan ya bashi wani abu daidai yadda zai fitar da shi daga cikin wannan larura a'a kamar mutum yana cikin talakawa da suka cancanci zakka ya shiga inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal ko ajin farko ko na biyu ko duka ajujuwa biyar ko da kai ba zai yi wa mutum zanto to yana cikin kabi ta amma dai yana shiga dai wani bangare yana cikin alfukara yana cikin almasakin kila yana cikin almallafati kulubu kila yana cikin usabili sabili ya zama wannan to wannan sai dai wajen shugaba cewa daga baitul mali a dauki wani abu na zakka a bashi ko daga kudin zakka a sa na ciki to wannan shine illa an yas'al ar-rajul sultana wannan idan ka je ka roka ne daga cikin kudin zakka a kwamitin zakka a ofisin zakka a ma'aikatar kula da zakka wannan ba kai laifi ba musamman idan kana cikin waɗanda aya ta ce a ba su zakka din to wannan roƙon naka ba kai laifi ba shine illa an yi tsala rajulu sultanan lafazin sultan na nufin shugaba shi shugaban da kansa ko wakilinsa ma'aikatar zakka zakka commission ai wakili ne na gwamnati wakilai ne su na gwamnan jiha da haka sai in mutum ya roƙi wannan in dai suna cikin wanda suka cancanta a ba zakka sai dai roƙa to wannan baya cikin roƙon da za a rubuta ma zunubi a kansa ina fata mun fahimci wannan aw fi amrin la budda minhu ko cikin wani lamarin da ba makawa sai ya roki mutane da wannan za hadisi na gaba can ko bayan hadisi biyu zai kawo me ake nufi da mutum ya roko cikin lamarin da ba makawa dole sai ya roka wannan hadisi wato imam tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne hasan sahih ko shakka babu hadisi ne ingantacce lafazin al-kaddu malam ya fassara shi da cewa shine al-khadishu al-khadishu shine ya fuska kace khadaka ya khadishu khadishan wa nahwuhu da makamancin sa wa an ibn mas'ud radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man wanda wahala ta same shi ko talauci ya same shi fa anzalaha bin nas sai ya saukar da wannan wahala ta sa akan mutane yana faɗa musu ya jama'a na shiga cikin wata matsala ya jama'a na shiga cikin wata larura manzo Allah ce lam tusaddafa qatu ba za a taba toshe masa bukatar sa ba ko mutane sun bashi kuɗin kila yana ganin ya warware wannan matsalar to wata sabuwa za ta budu wanda bai yi lissafin ta ba a da abin da ya jawo mishi ita shine roƙon da ya yi a masallaci wa man anzalaha billah amma wanda ya saukar da bukatarsa ga mutane kuwa eh wa man بالله billah wanda ya saukar da bukatarsa ga ubangiji subhanahu wataala kuwa fa yusiku Allahu lahu bi rizqin ajil to sauran irin kenan Allah ya kawo masa wani arziki bisa gaggawa aw ajilan ko Allah yana da zaɓi ko ya ansa maka da gaggawa ko ya ansa maka da jinkiri amma da lalle zai ansa maka amma su ko mutane ko da sun baka to ba za su iya toshe maka bukatar ka ba kamar yadda na faɗa in ma sun toshe wannan wata bukatar za ta iya kunno kai wani hadisi imam abu dawo da imam tirmidhi suka rawaito shi imam tirmidhi ya ce hadisin hasan yusuku bi kasar shi ay yusri'u wato ya fasata yana dab da faruwa Allah ya arzuta mutum da wani azili da wani arziki ko da ya ajil wanda zai zo da hanzari au ajil ko wanda zai zo bisa da jinkiri wato nan gaba ke wa an thawban radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga thawban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya الله ياتي من تكفل Allah الله an الناس شيئا dukkan wanda ya bani tabbacin ba zai roki mutane komai ba wa atakaffalu lahu bil janna ni kuma zan ba shi tabbas cewa zai shiga aljanna wanda duk ya bada tabbaci ga manzon Allah ya yi mutunci ba zai roki mutane komai ba sai abin da ya zo masa ba tare da tambaya ba yana nan ya kame kai manzon Allah shi ni kuma na ba shi tabbas zai shiga aljanna fa ana lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana cewa wa zai mun ba ni tabbas in ba zai roki mutane kowa ba ne kuma zan ba shi tabbaci bisa da shiga aljanna fa kuntu sabana yace sai ce ana gani la alqawli ba zan roki kowa komai ba fa kana la yasalu ahada shay'a sai sabana ya kasance baya roƙon kowa komai tunda manzon Allah bar duniya har sabana din ya bar duniya baya roƙon wani wani rawahu abu dawud bin sanad wato da Allah idan a kasar Hausa mun fahimci wannan hadisan zamu rike bara zamu rike bara kuma ni ina ga lokaci yayi da gwamnatoci da jama'a za su yi taron daji su yaki bara duk wanda yake da ta bukata ta fito lillahi to sai a masa tsari yadda za a taimaka masa amma kar a kyale yayi bara ya to zalfa ya da wanda yake da bukata ta fito lillahi idan gajiyayyu ne to sai a inganta gidajen gajiyayyu idan na kasassu ne to sai a inganta gidajen gajiyayyu na kasassu a rika ware musu abin da zai wadace su ta fuskar abinci kuma a rika koya musu sana'o'i da suka dace kuma a ɗauki kwakwalan kuma a buɗe kofa a buɗe ga wanda yake son ya taimaka ko da abinci ko da sutura ko da wani kayan aiki na koyon sana'a cikin masu yi su gani mutane su ga abin yana tafiya bisa da tsari gwamnati ta tsara a ce an tsara wannan a Kano an tsara a Jigawa an tsara a Katsina an tsara a Zamfara Sokoto Kebbi yobe bauchi maiduguri shikenan maganar ba ta riga ta kare a tsaya a yaƙi abin fafa idan almajirai ne na makaranta allo sai a yi wa makarantun tsari yadda za su iya rike kansu irin yadda ake a waɗansu kasashe yansu sudan akwai makarantu na allo amma ba za ka taɓa ganin suna bara ba kwata kwata ba sa bara za a ga makaranta tsanjaya ta karatun allo amma za a ga tana da gona daga nan wurin kilita kusan wa gidan coca cola ko ta kai daga nan zuwa round about na Kano club gona atwa wadda duk abin da gonar ta noma an kawo ba wai noma ne ake na hannu ba noma da mashin na noma da tarakta ta noma da komai da komai na noma a noma ababai a sayar a ajiye wanda za a ci da ɗalibai idan an san a sa kuɗi a banki gwamnati idan ta ware kuɗi a budget ɗinta na ilimi a shekara akwai abin da ake tallafa irin wannan masu kuɗi da suke son su taimaka akwai abin da suke kawo wa sai ga makarantu suna bada abinci su uku a yini kuma ana hadda alƙur'ani sai ka ga tsari gudun ban sha'awa za dai ka je ka samu cewa sun sha bamban da juna wannan makarantar ta kwancin karfi wannan ta kwancin karfi amma duk ɗalibi zai samu abinci so uku sai dai a ce ko abincin kila kai baka samu cin irinsa a garin ka ba amma sun san ka saba har wani lokaci ake da shi na shan shayi kawai za a dan bada bare ka zo a sha shayi na minti goma a gama shan shayi a yi ɗan tsalle tsalle kuma a sake komawa a ji aikar sannan ga ta waɗanda suke ta ƙur'ani kowa an haɗa shi ɗalibai biyar ko shida ko bakwai wanda shi dai ɗora musu wanda ana shi zalabe kaza a yanzu idan ka je za ka karɓi bakuncin ka za su tambaye ka kwana nawa za ka yi ka je ka faɗa shi ga makarantar za ka yi kwana bakwai kai ɗan Najeriya ne kwana bakwai kawai kake son za ka yi sai kake ka karanta surutu ta bara kake san ka haddace cikin kwana bakwai ko juzo amma kake san ka haddace cikin kwana bakwai za su ɗauke ka za a ba ka masauki idan kwana bakwai za ka yi tafiyar ababai masu tsari masu tsari mutanen suna cikin talauci talaucin da ya fi namu talaucin da suke cikin ya fi namu so talatin amma inda ka san abin ba wai talauci ne mu banda talaucin hannu akwai talaucin zuci talakan zuciya muke da ita kafin talakan gangan jiki shi sa sai muka zama haka kuma kullum abin karuwa yake duk wanda ya tashi da mota daga nan gurin daga an tashi da karatu din nan daga nan har karfe goma na dare ana bara a bakin danjoji duk inda ka tsaya dan gosulo wani sarkafe ka masu bara za su miko maka kwana wannan wasu irin al'umma abin karuwa yake baya rabuwa kamar babu gwamnati kamar babu masu kuɗi kamar babu jama'a kamar babu da abin nan saboda kowa babu ruwansa ba wanda yake tunani na minti goma kan yadda za a warware bara a ƙasar ba Allahumma illa sai yan mutane kaɗan waɗanda suka abin da sauransu amma ba ɗauki abin da suke ba illar kuma shine akwai malaman da su sun ɗauki bara ma addini su ya kamata da in kai musulmi ne na gari to ka rika yin bara kamar akwai wani ƙarin falala ga masu bara kaga wannan ai jahilci yanzu dan Allah idan mun san irin waɗannan hadisi na manzon Allah kuma zamu girmama waɗannan hadisi dan sun fito daga bakin da baya ƙarya ya kamata mu yi bara ko kuma wala ko mu wala ko mu kaskanta وعن أبي بشر قبيصة بن المكارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها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 yace tahammaltu hamala na dauki nauyin diya a kai ko na dauki nauyin wata dukiya dan yin sulhu tsakanin mutane a kai da shine hamala kamar mutane suna rikici akan kuɗi ka zo ka ce kai ka dauki wannan kuɗin zaka biya a madadin wane da ake rikici da shi wani ya ba wani shaida babu babu wani ya ba wani bashi babu shaida a wajen shi ya ce ba ni kuɗi na dubu goma ya ce ba ka bi na ƙarya kake kaga babu shaida babu kaza za su yi rigima kila rigiman nan ba za ta tsallake ba za ta tsaya kansu ba su kadai za ta tafi gidan suwa ne da gidan suwa ne ko kabilar suwa ne da kabilar suwa ne ko garin suwa ne garin suwa ne dan kar haka ta faru sai ka ce wannan dubu goma tana kaina jama'a ku zama shaida tana kaina zan biya nan kai tafiyar to wannan hamala mutum ya daukar wa kansa wani nauyi dan sulhunta tsakanin masu rigima guda biyu sawa'un abin bashi ne ko kowace irin sufa dauka an gane ku sai da ta hammaltu hamala na dauki nauyi dan gudanar da sulhun mutane guda biyu na dorawa kaina wani wani adadi na kuɗi da ba sa kaina nace ni zan biya fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na zo wajen manzon Allah as'aluhu biha ina masa tambaya game da wannan fa kana sai manzon Allah ya ce akin hatta ta atiya na sadaqatu wa na amara laka biha sai ka zauna har a kawo sadaka idan an kawo cikin dukiyar zakka sai mu dauki wani abu baka sakamakon wannan nauyin da ka dauka ka ka biya ثم قال سدن سيما الله يا قبيصة ya kai kabisa innal mas'alata لا tahillu illa li ahadi thalathatin roko da bara ba shi halatta sai domin ɗaya daga cikin dalilai guda uku to kaga wannan shine abin da kazanin cewa ku zai zo bayan hadisi biyu an gane ko a can wancan hadisi ce illa an yas'ala rajulun sultanan aw fi amrin la budda bil sai fa in mutum gwamnati zai roka gwamnati zai roka chairman na lokacin gwamnati zai roka ko kuma zai roki wanda ba su ba cikin lamarin da ba makawa sai ya roka da abin ya fi karfin sa to shine manzo Allah nan zai fassara me yake nufi da cikin abin da ba makawa shine sai ba shi halatta yin roko ko maula ko bara sai domin daya cikin dalilai guda uku na farko rajulun tahammala hamala mutumin da ya ɗauki nauyi ya dora a kansa na dukiya dan yin sulhu tsakanin mutane masu hukuma fa halat lahul al to ya halatta gare shi roki mutane hatta yusibaha har ya samu adadin wannan kuɗin da ya ɗauka ya dora wa kansa nauyin zai biya dan ya sulhu ya halatta ya roki mutane har ya samu wannan adadin kuɗin sun ma yumsi daga nan sai ya kame ya daina roko kaga ba halatta masa ba ko ba abu in naira dubu goma ne to da ya samu dubu goma sai dakata in dubu biyar ne da ya roki mutane har ya tara wannan dubu biyar dan ya biya shikenan daga lokacin ya daina roko wa rajulun asabatu ja'ihatun istahat mala da mutumin da wata annoba ta same shi ta halakar da dukiyarsa kamar a ce gobara ambaliyar ruwa rusewar gida yan fashi suka tare shi suka tare shi suka kwace kakaf daga abin da ke jarinsa bayan zai je yawa yaya ya sayar da kaya a garin su zai zo Kano zai sayar yan fashi suka tare shi a hanya irin yadda ake mutanen Bauchi irin yadda ake mutanen Gombe irin yadda ake mutanen idan sun taho sayar yan fashi su tare su a kan hanyoyi su kwace dukiyar wani wani daga miliyan 1 su jarinsa an kwace wani miliyan biyu wani miliyan uku an kwace gaba ɗaya irin yadda ake wa yan Jos saboda har yanzu mutanen mu suna irin waɗannan abubuwa mutum zai kasa sa kuɗin a banki don ya zo nan ya karba kawai sai ya taho da su a cikin buhu shi gane ke ya fi tabbas yana ganin ga kuɗinsa a hannu yana jin motsi mutanen suna da ban mamaki da irin masu kai shanu labor su je su sayar kuma su kisa kudin a banki su sa su a cikin buhu su zauna a kansa kan irin dogon basu nan ta inyamare haka kai waɗansu har famfa suke sawa ko da ba wali ko bai ba zai ba ko sallah sai ya zo mai duguri ko ya zo yobe yana nan a zauna kan kudin ko an tsaya waje ba zai su kawo da Allah wannan wani irin irin ko irin da muke da shi amma a nan wurin ni abin da nake cewa shine akwai kasawar gwamnatoci yanzu dan Allah a kasashe da aka ci gaba aka san yadda ya kamata duk gwamnatin da take ganin take kimanta talakawanta ai an riga an san cewa duk naman da ake ci daga Lagos ko kudancin Najeriya in dai nama ne na halal na rago na sa na tinkiya na akuya na zabi daga ina ke kai daga are galibin shanun nan daga sada ake shigo da su su shigo ta mai duguri ta tafi Lagos sannan duk wani tattasai da ne da tarihu da albasa daga arewa ake ɗauka. haka duk ko kowace lahadin duniya mai gatari mai adwa nan gurin da auren da ake sayan kayayyaki guzungu na ake sayan kayayyaki dangin dabbobi a waɗannan kasuwannin da ake saya nan a danna ai labor to duk gwamnatin da ta san cewa talakawanta suna irin wannan safara ai ya kamata ta musu tsari ina amfanin ma'aikatu na kula da cinikayya da ke jihohinmu ina amfanin ma'aikata guda da kwamishina guda don kula da harkar cinikayya ai ya kamata wanda suke sayar da shanu din nan gwamnati ta bi su tana ba su wani tsari na bita da wayewar kai gwamnati ta ware musu wani ofis a can a Lagos na wayar da kai na kokari in sun je kayan su ya za su tallata ya za su idan sun saya su sanya kudin su a banki su zo nan Kano su dauka ko su dauka a Maiduguri idan sun kai tattasai da tumatiri sun yi lodin mota daga nan kadawa daga turomawa ya za su idan sun sayar su shigo da kayan sulami lafiya kai yan fushi su kwace amma sai mutanenmu su tafi da shanu a karfe su a kwace shanu su sayar da shanu a kwace kuɗin su sayar da shanu su je su kwanta a masauki da kuɗi a cikin buhuna a zo duk a watsa musu in aka din nan duk a kona su a ɗauke ba ka yi wata gwamnatin jiha tana yin magana kamar dabbobi kawai aka kashe ba su da wakilci haka fa muke ya ga mu zama al'umma mu zama haka ya za a zama al'umma ban zama su suke wa kansu dabara su suke wa kansu tunani ba ba wani abin da gwamnati ke kula da shi na cewa wai ta san mutanen ta tana kai tumatiri da ta ruhu da albasa laiba su sayar kuma ga adadin mutanen suke kaiwa kuma ga inda ake yin noman kuma ga shi an inganta noman kuma ga shi an kula da hanyar da suke bi ta kaiwa da hanyar su dawowa kuma an lura da komai nasu a kan gurin babu wannan amma in yamuri idan zai zo Kano daga can an ba shi bita cewa idan ka zo Kano kar ka sha wani ruwa ko da fiwa wata sai na santana dan shi da na in yamuri dan uwanka in yamuri daga aba idan zai zo Kano ya san cewa in ya zo Kano wani fiwa wata zai sha a ina zai ci abinci wani restaurant zai ci abinci wani hotel zai kwana dole sai na dan uwansa ya zai mu zama al'umma mana? kala da ba shi gurinci wacewar kwangila kawai ce a mutane wacewar kwangila gasar gina gidaje gasar tara motoci da yan tuwarin da wasa sababbin shikenan sannan kuma idan mutum ya sauka daga mukami ya zo yawan motocin ko kudin da zai zuba mai akai babu saboda Allah ya zare albarkar abin da ya tara shi ne kuma abin da muke ba wanda yake tunanin me zai zo nan da shekara goma balanta shekara ashirin kai me zai zo nan da shekara biyu ba ya tunani in ko ya mutum yana tunanin nan shekara biyu yana tunanin inda za a canja wannan farashin ya za a yi ko dai ni in zama gwamnan nan gaba ko wani ya zama gwamnan kuma wannan wani ina tare da shi yanzu kowane ɗaya daga cikin gwamnonin mu kowa tunaninsa ya zai ya zama baban gida ne uban gidansa ko a tiku ne uban gidansa nan fa sannan kuma cikin kwamishinoni kowa ya za a yi wani ne uban gidansa ko wani ne uban gidansa ma'ana irin wannan tunanin na bahaushe na Allah ba ku mu samu ya mamaye kowa da kowa da mai bara da kansa ya da dan boko da kowa da kowa ba wanda ke tunani ya zai gina al'umma da an yi shekara biyu shi na aiki ya riga ya wuce ana tunanin sun saba al'umma ba wanda ke tunani jama'a da gata tana cikin tagayyara duk makamai suna tattalin arzikin kasa Allah ya danka a hannun ba amma mun zama bayan waɗansu muna ji muna gani saboda ba mai zuciya ba wani suna da yake haɗa kai da daraktocin sau da ya gaya za a inganta aiki a yana tunanin ya za a ba da kwangila ya za a yi kaza ya za a sati kaza ya za a yi tuwatuwar kaza sai yan kaɗan daga cikinsu illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum sai yan kaɗan wanda ba su fi cikin zogale ba to ballantana wani kwamishina ya ga cewa akwai dangantaka tsakanin aikin ma'aikata ta da ma'aikatar wani wani kuma suna ga akwai dangantaka tsakanin aikin ma'aikata ta da ma'aikatar wani ya tuntuɓi wani dan wani abin da ya shafi ayyukansu da za su yi wa jama'a wa yake yin wannan ai in dai ka san ya kamata kuma kana san ai ya kamata ubangiji ta ala ya ajiye ka a kasar Hausa to ya so ya zarrabe ki kawai wallahi ka san ya kamata kanka waye ya waye kai ba gidaje bane kuma kana san dole sai an yi abin da ya kamata kuma ajiye ka a kasar Hausa wallahi Allah ya so ya zarrabe ka amma idan mutum ba gidaje ne bai san abin da yake ba shi kenan sai ya tabin su ai ta harbaci ko kuma ya san ya kamata amma babu abin da ya shafe shi dan ko oho ne duk inda ta kwana sai shikenan sai ya tafi yawa mutane da ilimin sai biya wanda ba su da ilimi da sanin ya kamata su shekarun su sai biyawa waɗanda suke ba su da shekaru suna wauta kuma yana kallon su shi ma yi wautar dan ya samu wani abu a hannun su shikenan wallahi akwai aiki a gaban wannan al'ummar da muke cikin al'umma ce da ba ta da lafiya tana buƙatar wa zai mata magani wallahi mu koma cikin hadisin mu manzon Allah ce a aqim hatta na sadaka zauna har sadaka ta zo mana fa na amura laka biha bi umarnin a baka dan ka biya wannan nauyi da ka daukan makanka sun qala ya qabis sannan manzon Allah ce da shi ya kai qabisa innal mas'alata la tahillu illa ya'kuluha sahibuha hasuta. haramun ne wanda duk ya roƙa aka ba shi zai ci haramun ne abinda duk baya shiga cikin ababen nan guda uku idan mutum ya roƙa aka ba shi to ya ci haram to kun ga in ma mutum zai bara to ga dalilai guda uku da sai bara in ma zai roƙo wannan duk wanda baya cikin ukun nan manzo Allah ya ce haramun dan lafazin as-suhut kenan haram wanda as-suhut abin da yake al-halak la taftaru ala Allah kadiban fayushitakum bi'azab yushitakum bima la yuhlikakum bi'azab wa qad khaba man iftara Allah fare ni wannan hadisi rawahu muslim lafazin al-hamalatu bi fathil ha'i idan kai wa hawan dan fataha ce alhamadat an yaqa qitalun wa nahu kamar a ce yaki ya faru ko makamancin yaki bayana fariqai ne tsakanin jama'u biyu fa yusluhu insanu bainahum ala malin yatahammalu sai wani mutum ya zo ya kulla musu sulhu a bisa ga wata dukiya da ya daukan wa kansa zai bayar wa yaltazimuhu ala nafsihi da nan wa kansa zai bayar da kadadan su mutane guda biyu ko jama'u guda biyu suna faɗa za a zubar da jini wani ya ce ai wani ya yi mana hasara ne wani ya ce a wani ya zama mana hasara kamar ka zo ka samu wani ya buga wani mashin ko wani ya buga wani mota ana rigima za a yi kisan kai za a yi farfasa juna za sai ka ce menene an ya ce ai ya buga mun mota ta ne ya fasa mun danja kuma dole sai ya biya ni wanda ya ce ni ba zan biya ba ai shine ya da gaskiya danja ta tsayar dole ya tafi kaga nan za a yi rigima ne ita ce kai nawa ne kudin danja ta kai ce naira dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu uku ce to na ɗauka a kai ku yi hakuri kai yi tafiyar ka ga adireshi na ga wuri kaza ka bi bashi zan biya ta hamala hamala ne shi wannan dan da ka bani a yi juma'a wanda ba sai kacin hasarar da za a yi ba to gara ka shiga ciki ta irin wannan hanya in kana da kuɗi ka ɗauka ka bayar lallai ka yi saraka babba in ba ka da kuɗi ma ka bayar da tabbas kai za ka biya wannan idan ka san kana da hanyar samu hanyar samun sai ta makale sai ka roka har ka samu sai ka biya shi da ta hamala hamala wal ja'ihatu lafazin al ja'iha al'afatu tusibu malal insan ita ce wata illa da za ta shafi dukiyar mutum wal qiwam lafazin al qiwam bi kasr al qaf wa fathiha qafun din kai mata kasra wawun din kai mata fataha huwa ma yaqumu bihi amrul insani shine abinda lamarin dan adam ke iya tsayuwa akai min malin na dukiya wa nahwi ko makamancin sa wato ba lalle bane ba sai irin abin da ya rasa da ya same shi in ya samu dan abin da rayuwarsa ta iya tsayuwa akai shi wasidadu lafazin asidadu ko bi kasr sin idan ka wasu yin kasra ma yasuddu hajatal mu'wizi wa yakfihi abinda zai toshe bukatar wanda yake cikin tsanani al mu'wiz wanda yake cikin tsanani wa yakfihi dan ishe shi wal faqatu lafazan al faqatu kuma al faqru wato talauci wal hija lafazan al hija da aka ce zawal hija al aqlu wato hankali shine al hija wa nabi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laysa al-miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan ba miskini bane wanda yake kai kawo akan mutane a bashi loma ɗaya ko loma biyu ya koma gida wat-tamratu wat-tamratani ko a bashi kwayar dabino ɗaya ko kwayar dabino biyu ya koma gida walakin al-miskina alladhi la yajidu ghinan yughni kun ga miskini shine wanda baya samun wadatar da take iya wadatar da shi wala yuftanu lahu fa yutasaddaqu alaihi kuma ba a gane shi ballantana a bashi sadaka wala yaqumu fa yas'alun nas kuma baya tashi roki mutane to wannan shine miskini manzo Allah idan kana neman miskini ka baiwa bara ba wanda zai zo yana cewa loma to ɗaya ke so ko biyu ba shine miskini wanda loma ɗaya to ɗaya ba loma to ɗaya ko biyu malmala to ɗaya ko biyu kawai da an bashi ya riga ta fa wannan baya da matsala miskini shine wanda yana da akwai amma baya wadatarsa dan kadan ne abin da shi a gidansa mutum biyar ne shi kuma ya samu abincin mutum abincin mutum biyu a yini ya zai da uku sannan gashi baya roƙon mutane sannan a alamar shi ta jiki baya nuna kaskanci ballantana a gane shi to irin wannan shine miskini da yake bukatar taimako ina ba za mu fahimta wallahi da haka ne a aqida ta duk mai bara a bakin titi ni bana bashi sadaka duk mai bara a bakin titi ban bashi sadaka akwai wanda kila ma'aikaci ne kila lebura ne kila ma yana da albashi amma baya saboda yawan iyalinsa idan ka kwatanta da abin da yake samu na albashi baya da za a iya ce da shi to wannan sai ka taimaka musu ko da abinci ko da sutura ko da kuɗin magani ko da kuɗin makarantar ɗansa tsakanin kai da shi da ubangiji ba tare da shi ya tallata kansa a wajenka ba kai ko ba tare da ka nuna a gaban mutane kai kai masa kaza ba to wannan ya falada ya falada manzo Allah ya ce irin wannan sune miskinai da suka tantance a basu sadaka ku sake kallon hadisi walakin dal miskin amma shi miskini alladhi la yajidu ginan ne. wanda baya samun wadatar da ke wadatar da shi yana samun abu amma baya wadatar da shi kamar yadda na faɗa yana ce da mutum biyar amma ya samu abincin mutum biyu a yi ne ko mutum uku a yi ne kaga akwai rana mutum biyu sai dai a je a karkasa kenan rabi abinci rabi ruwa inda <laughs> kowa ya dan samu wala yufsanu lahu ko ba a gane shi fa yutasaddaqa alaihi ballatan an tashi bashi daga bashi wala yaqumu fa yas'alu an-nas kuma ba ya tashi ya roki mutane to wannan shine miskinan da ke bukatar taimakon mu yake bukatar taimakon ku dai idan kuka yi haka to kun ga mai bara ya san ba a bayarwa sai ya a abin da yasa masu fada suke yi sun san ana ba sun san ana ba su amma idan mutum yayi bai samu koyo ba ba zai fito yayi ne biyu uku ya ga samu ba ne to gobe za ga yawa kansa wata yadda bara to lokacin da yawa kansa wata yadda bara to sai ka tallafa masa gobe ya ga wani bara wani sai ce ya nan ka canja ce wallahi ko na zo na dan bara dan wani abu bai saba kuma wani wani dan kare suka mun kaga na dan kare jaje sai abun haka ne shi ma sai daina bara sai wace daina bara sai wace daina bara shikenan an riga an huta amma kuna ba su ya za a sun dina bara ni na san cewa kila barata sai sun tsine mu amma wallahi ba zai dame ni ba na san cewa da izinin ubangiji tsine wasu ba za ta kama ni ba idan ina isar da abin da ya shafi manzancin manzan Allah ne ba zan tsaya kawai in daurewa maskana da kuma san cikin ji ba kawai wai dan kar mutane su ji haushi kasa ko wanda in zai faɗa abu cikin addini yana jin tsoron mai mutane za su ce wala su ji su duk abin da su su yi tabbata da su yi inna anzalnahu su yi a sama yarba duk bai sha man kai ba na san cewa lan bana illa ma ta kamar lahu lana ko wa na in kan jawo shi Allah ba sa hakuri amma dai wallahi sai na faɗa wannan shine gaskiyar lamarin wannan ne kaskiyar lamari dan baka faɗa al'ummar mu haka ba wallahi ka sosai ta wallahi yaso da dama da in baiwa irin wannan mabaratan kuɗin sadaka wallahi na sha tsayawa in ga dan sanda a cikin wahala in ba sadaka dan na ta fi karɓa ne a wajena an rike masa albashi na wata uku na wata hudu na wata biyar yanzu abin da zai baka mamaki shine idan ka je barkin yan sanda barkin yan sanda ba ya za a zauna lafiya dan Allah a Najeriya ai a zauna lafiya shine abin mamaki dan an yi rigima a Najeriya ba abin mamaki bane ba ma'ana idan dan sanda ya mutu dan sanda dan uwansa na murnar wane ya mutu iyalinsa za su tashi dan ne yanzu in samu gidan da yake an kai wannan matsayin a barkin yan sanda za a maka transfer daga Kano a kai ka Enugu daga Kano a kai ka Siberia ka san ina yan sanda suke cewa Siberia Yoda <laughs> wallahi ko jihar Adamawa suka ce akwai talauci talauci kuma can karshen Najeriya in ba cin hanci ne ba ka samun kuɗin Saberiya yan sanda suke ce mata to a kai ka can gurin kawai a jefa ka da a je a kai ka wani kauye ko ka san inda zaka sauka babu gidan haya babu kowa ba ruwan kowa da kai kila ai tsotsayi ai wata biyu ka samu albashin ka ba ko ana baka rabi rabi gwamnati ta bayar manya manyan yan sanda daga sama gingima gingima suna cinewa da Allah wannan magana ba sadaka ba ka ba shi kikkiawan ne Allah da baka yana samun abin yana da iyali bakwai yana samun abin da zai ciyar da mutum hudu sauran ukun ya zai to hakikanin gaskiya dai waɗanda ya kamata mu baiwa sadaka su ne masu karfi masu karamin karfi da suke da sana'o'i amma sana'o'in ba ta wadata su to su ya kamata mu taimakawa yana da karamar sana'a yana da sana'a sana'ar ba ta wadata shi amma duk wanda ya mayar da bara ya mai da roƙo shine sana'arsa to wallahi duk lokacin da muka taimaka masa mu tabbatar mun taimaka wa roƙo da barane a ƙasar Hausa kuma mun taimaka wa jama'ar musu ta lalace kai da mabarashi sai dai kai masa wa'azi kawai kawai ya kamata ka daina bara kai wani wani tunanin na daban babu jawazil akhdh min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilayhi babin da yake magana dangane da halaccin ka karɓi abin da aka baka min gairi mas'alatin ba tare da ka roƙa ba wala ta tsalli'in ba tare da ka leƙa ka nuna kana so a baka ba dan kasar roƙo iri biyu ne akwai wanda zai yi hannun shi a bani akwai wanda ba zai ce kuma ba amma zai zira maka ido ta tsallo kenan to duk wanda zai shi mana cikin ma'anar roƙo ne kar mutum ya kiyon wancan ya fake da wannan ya ce ba gane ba akwai wanda ba zai zai mani kaza zai ce ah, barka muna lafiya ka karzafin gaisuwa kamar dan kwaya kasan duk duniya ba mai ladabin gaisuwa irin dan kwaya idan ya mutu to mutum ya tafi da kai kaga gaisuwa ce ba ta Allah da annabi ba gaisuwa ce tana sai ya baka wani abu to ba haka bane ba duk wanda ya wannan shi ma daidai ke da yaro ka gina kawai illa ka wancan ya bata yawan bakin su kai kuma ka rike yawan bakin ka amma duk dai kun yi roƙo ne wancan da kai tsaye wannan kuma da dabara to so ake yi ka tsaya sai in an baka idan baka roƙa ba aka baka babu komai an salim bin abdullahi bin umar daga salim dan gidan abdullahi dan umar an abihi an abdullahi bin umar an abihi abdullahi bin umar daga mahaifinsa abdullahi dan umar an umar radiyallahu anhuma daga umar Allah ya kare da a gare shi kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'tina al-ata manzo Allah ya kasance yana bani kyauta yana bani baiwa fa aqulu sai in ce a'tihi man man huwa afqaru ilayhi minni ce ah ba manzo Allah ba sai ka bani ba baiwa wanda ya fi ni bukata baiwa wanda ya fi ni talauci kaji Umar da Khattab fa kana sai manzo Allah ce da ni khuzhu idza ja'aka min al wa wala idan wani abu ya zo maka na wannan dukiya wa anta ghayru mushrifin ba tare da ka nuna zalama ba wala sa'ilin ba tare da ka roƙa ba in dai ba ka akai baka roƙa ba karɓi kayanka ka roƙa shi ne illa amma a zuwa baka baka roƙa ba karɓi haka manzo Allah ce da Umar fa khuzhu karɓe shi idan an baka fa tamawwalhu sarrafa shi ya zama dukiya fa in shi ta kulhu in kaga dama ba sai ka sarrafa ba cinye kayanka ka kashe ina ba zan mu fahimta wannan idan an tashi da karatun nan kawai sai wani ya kiraye ka a sunne sai ya baka wani abu sai da kaje ka buɗa sai ga kuɗi kai ka roƙe shi shikenan amma ka je ka roƙe shi to ka zubar da mutunci kai ka je ka roƙe shi to ka shiga cikin hadisan da muka yi magana a kansu amma ha ko ya kira ka ya roƙe ka kila shi ya ga alamar ka yana ganin ka kana zuwa kana dawo masu hankali daga cikin mawadata sukan lura da mutanen da suke takuduwa da su cikin masu karamin kai yakan ga wani wani sai ga cewa an yi kwana hudu kwana biyar rigar da ita ce a cikin sa wani za ga aka sai ka zo aka sai ka wani lalo zai kan tsaya a bakin titi da ta ma bai samu mota ba a wani kaza wani kaza ya kallo da wasu alamomi to sai ka yayi ka boye daga kai sai shi baka sani ba shikenan sai baka wani abu to kai kuma sai ka ce ni ba zan karba ba manzo Allah ce da Umar karbi kai da Umar wai ko imani ba wani ta kawane da zuhudu da wani gudun duniya ni ba zan karba ba ai kaza kaza kaza ahlul ne ka karba ahlul lahi ba ko mai da suka gani ahlul lahi ba fa in shi ta kulhu in ka ga dama ci fa tamawwalhu kaga manzo Allah yana son a sarrafa kuɗi ayi da bulletin din su su zama su haifi kuɗi kuɗi su haifi kuɗi at-tamawul din kenan sarrafa abu yadda zai zama dukiya wa in shi ta tusaddaq bihi in ka ga dama kai ka wadatu karba sai ka ba wani wa mala abinda ko ba zuwa aka aka baka ba fala tutbi'uhu nafsak karka bibitar da zuciyarka akan sa abinda baka roka baka ba karbi ko dai ka sarrafa shi ya zama kuɗi ko ka kashe ka cinye kayanka ko ka ba wani qala salih salih sai yace fa kana abdullahi la yasalu ahada shay'a sai abdullahi ya kasance baya roƙon kowa komai wala ya ruddu shay'an fa utiyahu amma fa duk abin da aka bashi baya mayarwa abdullahi da umar kenan shi ba zai ganka roƙe ka wani abu ba amma idan ka bashi kuma to ba zai mayar ba zai karba illa iyaka in yana da bukata ya ci in baya da bukata fa yayi ya bawa saboda akwai wani abu akwai wanda shi kai yake so ya ba kawai ba ruwan shi da wancan yana cikin matsala idan kace ba za ka karba ba zai je ba wancan nan ba to kai sai karba sai kai me sai ka ba wancan din wato wannan ya zanto cewa aka sami bambanci tsakanin wato siyasar malamai guda biyu da muka rayu da su malami na farko marigayi shi Abubakar Mahmud Gumi Allah ya kansa da gafara Allah ya rahmshe shi shi baya karba idan ma an kawo sai dai muridai su ci, ko ba haka ba baya karba sai ya mayar Sheikh bin Baz a matsayin sa kafa Saudiya kafin ya rasu daidai yake da minista abin nufi dukkan abin da minista yake da shi karkashin gwamnati na albashi da motar shiga da gida da alawansu da komai shi ma haka ake bashi a matsayin sa na mafufi sannan kuma darul ifta wato gidan fatawa ofis ɗinsa kenan yana da ma'aikata da komai wanda aka ɗaukan masa wanda komai a yanzu yana fatawa yana darasi ana rubucewa a maimaita mishi da ya faɗa ya ji ya ce a wuri kaza ba haka nake nufi ba kaza nake nufi a gyara a fassara da turanci a sa a intanet a yi wane ne a buga littafi a buga fatawar da ma'aikata da komai amma da haka idan ka tsare bin ba kan titi ka ce gasar kan naira biyu zai karba gasar kan riyal uku riyal biyar zai karba me yake sai bude account duk abin da zai karba din nan daga hannun mutane akwai wanda su sun fitar da zakka suna ganin in ba bin ba su kawo ba kawo ba ta ba kasan mutane da sai zai ga cewa ga wani malami mai tsaron Allah in ba shi nawa ba kawo bai shi kuma yana da wadata to sai ya karba sai ya bude musu account ya sa ma'aikata wannan kuɗi da duk ake bashi na sadaka na kyauta da aminai masoya suke bashi account duk wani aikin musulunci ke ke lokacin da tarihiyar Soviet ta rushe kasashe irin su Uzbekistan da su Tajikistan da sauransu da su Chechnya din da sauran wurare ga musulmi din gim amma mulkin gurguzo shekara 70 ya sa an mantar da su musulunci tun da ya zanto doka ce ma a rashi sunan musulunci ma ba za ka sa ba ka sa sunan gargajiya to irin wannan sai da ba zai rinka daukan malamai wanda suka kammala karatu a jami'ar musulunci ta Madina yana tura su su rika yin da'awa a can da karantar da mutane daga an tura mutum can gurin a kowane wata salari ɗinsa shine dala dubu ɗaya ta Amerika daga cikin irin wannan asusun da mutane suke ba shi kyauta da sadaka da mutane suka gane haka ma sai suka rika bayarwa da yawa din tunda sun san cewa abin yana yana amfani to a nan gurin inda ubangiji ta'ala ya kaddar malgayi shi Abubakar Muhammadu Gumi yayi haka wanda suka zagaye shi ba yancin sadaka bane ba a'a wanda suke da hammi ne na da'awa ta ci gaba abinda duk ake kawowa an alkin dashi wanda za a sayar a sayar a sa kudin asusu in kudi ne a sa sa asusu an dauki nauyin mutane an tura Niger Delta zai je su da mutane dan Allah da yanzu mutane da aka musulunta to amma sai kasance in sun sarka suka zagaye ba ina fata mun fahimta wannan ita ma ta magana ce ta gaskiya dole ka faɗe ta a haka take dan kar mu maimaita irin wannan tarihi mun samu gwarzo wanda yake da a nuna wa duniya a yanzu idan ka zo mutane nawa zaka tara domin su toshe maka rami ko gurbin da marigayi shi abokar Mahmud Gumi bane mutane nawa malamai nawa Allah ganar da mu to shi yasa anan gurin sai mai da'awa da dan da'awa su samu karbuwa to yana buƙatar mai kuma mataimaka na gaske ba yancin sarka ba wanda su abinda suka samu da shi a yawa da'awar da su taimaka da tunanin su taimaka da tsare-tsaren su yadda da'awar da su shi kenan sai da'awa ta shiga ina ga wannan hadisin kansa za mu tsaya lafazin mushrik bishini almujama ai mutasalliun ilayhi mai leka abu dan a bashi ko da bai tambaya ba da baka wato bin gairi israf wato ba tare da mutum ya nuna zalama ko hadama ba sai mu tsaya nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya tsara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hmm. Allah yana son masu ba wasu su wani za ka tafi da fahimta ta kan cewa su irin kaddara ba ka ba ka da wani da kan bukatun su a kan kuma na tsarin cewa kaddara wannan kuskure ne kuskure ne mutum ya ce dai kuskure ne mutum ya ce dan yi imani da kaddara ba zai roki ubangiji ba ai za ka iya hada biyu na roke shi ne dan ya kaddara in roke shi bai ba duk da Allah da kanshi yayi umarni ya ce ku roke ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma duk inda kai imani da kadara ya ce manzo Allah ne amma manzo Allah yana roke ubangi kaga ne mutum ba zai ce ba zai roke ba Allah na hmm. Allah ne mun ga wani laifi ba shi ni zai zuwa yanzu wannan akan wani da ne akwai yadda ake yi yanzu misali na taɓa tsayawa a wata tasha zai sha mai almadirai suka zagaye ni na shi ko almadirai suka ce su almadirai ne sai na tambayi wannan kai allanka ya kai ina ya zira min ido na shi ya kai ina ce a basa na ce to wace sura ce kafin a basa bai sani ba wace sura ce in an wuce a basa bai sani ba na shi to kai banda kai da na biyo layi duk sauran sai sau gudu sai wani yaro guda ɗaya kawai ya tsaya na ce kai allanka ya kai ina yace yana kalafa ma na ce ai kalafa ma ba kan sura bane ba kai izufi kenan izufi na nawa yace izufi na takwas sai yayi daidai ina ne daidai kai izufi na bakwai ya faɗa rahmanu allama alquran ina ne daidai kai izufi na tara yace laqad radiyallahu anhu ne daidai na ce to daga watturi wace sura ce a kasan ta ya faɗa mun wace ce a saman ta ya faɗa mun to kaga wannan almajiri ne da gaske wannan sai na bashi abinda zai je ya sai silifar sai na gana tafiya ba takalmi da wanda zai sai takalmi na roba dan na ga lokacin sanyi ya kusa a kafa sarkaso muka je dan sai masa na ce wannan kai na albani ne bisu billah yawanci masu wannan bara yanzu ba wanda zaka faɗa ya faɗa maka inda yake a karatu kariya suke ina fata mu fahimta wannan abin ne da ya kamata a ce gwamnatocin mu sun tsaya tsakani da Allah an gyara shi ba kuma gwamnati ita kadai ba gwamnati da jama'a gwamnati da jama'a eh, Allah shi taimaka mu na'am eh hakim ne to ai ya sha bamban da ake hakim da ake al-hakim eh ya sha bamban eh to amma ya sha bamban din ya sha bamban tsakanin hakim da al-hakim lokacin da aka sa masa alif da lam ya zanto yana nuna Allah ne kai tsaye dan an cire alif da lam zai iya nuna Allah zai iya nuna wani Allah dangantakar magana ce za su tantance maka eh shi ne na faɗa maka idan an sai al-zalam zai iya yiwa ga Allah zai iya yiwa ga wani Allah amma an sa al-zalam sai ga Allah me yasa aka ce da manzo Allah rahufur rahim kuma Allah ya ce inna Allah bin nas la rahufur rahim ka fahimta na'am ma'ana idan idan ba su ba a cikin da ya zama cewa Allah ya yi abu kuma a ya ba ake ba kayan addu'a ba ba a ce ba sa yin addu'a ba sai aka yi la yastarquna ba sa neman wani ya musu ruqya daidai su su da kansu yi da kansu ba kore ba su nemo ne ya musu kamar sun nemi taimako a wajen wani Allah duk da halal ne amma barin su shi yafi ya kamata mu rinka hadisi fahimtar hadisai yadda suke ka fahimta ai ba magana ibada ce kuma ibada ce amma na amini bambanci shi ne kai ne kai ko wani kasa yi ba. cewa wane zo ka yi ruƙuya wannan akwai nau'i na ƙarancin tauhidi ba zan sa wani mu sai dai in yi da kai na to shine kamalar tauhidi domin lokacin da kace wani ya yi min to kenan ka gabatar da bukata wajen wani dan adam duk da cewa ja'izi ne amma barin abin shi ya fi yin sa to kaga abin sai ba humul ladina la yarquna a humul ladina la yastarquna wala yatasayyaruna wala kaza kaza wala rabbi yatawakkaluna yawwa al-istirqa shine talabar ruqya a ruqya dan ko mutum yayi da kansa ba a kore suna yi da kansu ba amma an kore ba sa roƙon wani ina son mu fahimci wannan hadisin da kyau dan kar mu gina wani abu kyau da wasu ma'ana hadisin take ne na'am da ake na bukatar bukatar ne ya yi su ganganci in dai har kaga bukatar iyalinka ta fi abin da ka samu to ko dai ya zanto cewa kamar yadda ka faɗa cikin tambaya su suka sanya gori a cikin zukatansu to wannan ai kamar ya ba su tarbiya kansu sanya wannan gurin a cikin zukatansu tarbiya a aikace tarbiya a magance da rinka faɗa musu ta hanyar magana kan cewa su daina zarmewa cikin lamarin duniya su daina zarmewa cikin lamarin duniya dole ba su wannan tarbiyyar kuma tun lokacin da mutum zai aure mace dama ya yi kokarin ya ga wadda ta su taro ɗaya ne ta irin wannan layi in ya auro ta kuma ya kokarin dora ta akan wannan layi tun a karan farko tun a kwanaki uku farko na angwanci ya yi kokarin yi mata sai da abin da aka tafi da shi a wannan ashe ake tafiya a ƙarshe ba za ka dora ta baka zo ka sauko da ita ita ba zai yiwu ba da haka sai mutum ya yi saiti kan wannan to kaga wannan ah, nauyi ne kenan da ke kansa ya tsaya ya ga cewa lallai lalle ya dora su akan layi na tarbiyya ta addini mai kyau da ba za su mai ba cikin lamarin da ya shafi al'amuran duniya akwai kuma lokacin da dan adam da kansa wani lokaci yake jawo a kansa abin da ya fi kansa dan yanzu samu na na in iya rike masa dai ne inda zan kara ta biyu to ya fi ƙarfin samu na to kaga anan ganganci ne in je in yi aure na biyu Kar in ce wai shari'a ce ba shari'a ba ce bane idan samu na daidai yake na in rike mace biyu a tsaka tsakiyar rayuwa babu kunci babu kuma wadata ta can karshe to sai na je na na uku kuma ba samun na ya karu ba na je na karo ta uku wannan ganganci ke da cikin addini kaga ko a kusan wasu duk waɗannan ababe muna yin su inda za ka gane abin ganganci ne ka fahimci tsakanin kai da kake da mace ɗaya za ka ƙara ta biyu da wanda yake da ta biyu zai ƙara ta uku da kuma wanda baya da kowace wanne ne ya fi cancanta a bashi damar ya aure wanda ba shi da kuɗi to amma shi wannan baya na wanda baya da kuɗi manzo Allah bai ce je kai ba dan baka da aure sai dai ce man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm wanda yake da iko to yayi domin shi zai fi rantsa masa ido kuma ya sa ya nisanci zina wanda ko baya da iko to ya azumi to idan ya zanto wanda baya da ko an ce in baya da iko ya azumi to ina ga mai ɗaya amma baya da halin ta biyu shi kuma sai je karo ta biyu ko da baya da hali ko ya karo ta uku ko baya da hali kuma ya ce ya yi addini yanzu shi wancan wanda baya da halin ko ɗaya, wanzan Allah ya ce tunda baya da hali ya azumi Allah ya ce kuma yayi hakuri wal yastafi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadli waɗanda ba su da ikon yin aure su ya hakuri su lallashi kansu har Allah ya wadata su daga yalwarsa haka Allah ya ce a lokacin idan mutum ya ce ni ba zan yi wannan hakurin ba ni ba zan yi azumin ba kawai auren zan yi ko babu ya bi umarnin manzo Allah ko ya saba wannan to ina ga wanda yake da ikon rike ɗaya kadai sai dai karo ta biyu bayan baya da halin rike ta ko ya karo ta uku bayan baya da halin rike ta shi kuma ya saba manzo Allah ko ya saba wannan to a nan gudunar da kyau mai izza da wannan akwai lokacin da zai zanto kuma kana da hali na ka rike mata biyu ta hanyar samu amma ba ka da karfin mu kuta ta za ka iya rike mace biyu ka biya wa kowace bukata ta tsada namiji a nan gudunar haramun ya ke wata ga mutanen mutu suna yin wannan kawai idan an zauna hira an tattauna da shi an ce ya kai mace ɗaya kamar fasto shi ke nan sai ya haushi wai yadda mai za a kai masa mace ɗaya kamar fasto sai ya je ya ƙaro shi ma sai ya yi shahada ko da ban samun sa bai kai ba ko da karfin sa ne ya rike mata ta hanyar biya mata bukata ta sha'awa bai kai ba sai yayi wannan ganganci ne in kana da hali kai har hudu ma kana da hali ta fuskar ciyarwa kana da hali ta hanyar biya musu bukata ta hanyar saduwa kai guda hudu wannan kamala ce ba ka da hali sai biyu to sai ka tsaya biyu sai ɗaya to sai ka tsaya kan ɗaya amma kawai ba ka da hali sai ka ƙara to wannan ganganci ne ba kuma daidai bane kuma saba sunan manzo Allah ne eh ba gaskiya bane ba sai da wannan hadisin ƙarya ne a ce wai wani mutum talauci ya da mishi an ce ya aure waya je ya aure ya sake ruwa ce ya rasulullah talaucin da ya karu ba Allah ce kara ya sake ruwa ce abin ya kara karanta ce kara to a nan gurin abin da zaka tambaye shi lokacin da ya yi, da baya da aure sai aka ce ya aure kar ka manta da ya yi auren sai talaucin ya karu sai kuma aka ce to ƙara auren da ya ƙara ta sai talauci ya ƙaru sai kuma aka ce ƙara ta uku to abin da za a tambaya nan da me yayi auren na ɗayan da na biyun da na uku kar ka manta talaucin ƙaruwa ya to da me yayi sadaka aka bashi yar ai gaba ɗaya wannan na ƙarya ne kar ma ka ce yayi tanakuri da wata hadisin ƙarya ne kawai kar mutum ya faɗi burbuci a kansa Maza Allah bai faɗi wannan maganar ba dan wannan maganar ba a an annabta a tattare da ita na'am Hmm. liman ya bar matansa suna yawo ba yadda shari'a ta ce ai ba kamar yake a a yawan fita da ba yawa fita ba tare da hijabi ba ba tare da sutura ba shine shari'a ta soke amma dan mace ta fita ta fita gobe ta fita jibi kila akwai lamuran ta fita kila makaranta take zuwa kila ta je makarantar sama ta sayarwa wannan ai bai shafi wasu ba har ɗayan mu da suka zama malamai idan na suke fita da kake mana bari karsa na fahimci ta ka sai hakuri dan kuma ka fahimce ni kaga a nan gurin idan yawan fita ne kawai ta fita gobe ta fita yau ta fita gobe ta fita jiya da sai karanje yau ma ta fita ba za ka ce ta laifi ba wata kala ba abin da ka fitar da ita kila makaranta kila tana zuwa ta dubo yan wanta ba su lafiya kila wani abu makamancin haka da sauransu to amma fita ba tare da sutura ta musulunci ba shine laifi cikin addinin musulunci dan mace za ta fita dole ta shiga ta addinin musulunci ta sa kayan da za su rufe ko ina a jikinta sai fuskar ta tafin hannunta kuma kayan su zanto ba na falliya ba baya bowa fallasa sannan kuma kayan su zanto masu gaban masaka ba masu sharshara ba to ta yi fita dai wadda ta cika sharuɗan fita cikin addinin musulunci wannan ba bambanci tsakanin matar aure da yarinya budurwa da ai mata aure ba da ba ai mata aure ba matakar baliga ce ko da bata kai baliga ba matakar ta kai matsayin da ɗan namiji zai kalle ta sau biyu kallo na kitudul ba da niyya ba da kallo na da niyya matakar mace ta kai wannan to dole yanzu ta fita sanya hijabi wannan ita ce ka'ida ta addini idan mutum ya kasance matarsa ba ta hijabi take fita to wannan abin da yake ai fasikanci ba kafiri bane ba dan ya limanci za a iya bin shi limanci dan yi sallah za a iya wucewa gaba bin shi sallah abu bayan sa yi sallah dan in yi sallah shi kadai ta inganta ka'ida kuma duk wanda in yi sallah shi kadai ta inganta haka in yi wa jama'a limanci ma limanci ta inganta idan abinda mutane suke cewa idan mutum yana wani fasikanci na zahiri to bai kamata ba a sa shi zanto limami da dindindin cewa suke bai kamata ba ba bai halatta ba kuma mutum tsakanin bai kamata ba da kuma bai halatta ba dai za ka ce bai halatta ba kaga an rushe shi ne gaba ɗaya cikin addini to wannan kuma rashin bin shi sallah ba wai dai in an bin shi ba an yi sallah sallah ba dai bane ba a'a dan horo ne dan horo ne to sai a kibin sallah dai da haushi me yasa aka kibin sallah a kai ba kafiri bane mummuni ne musulmi ne amma saboda kana kaza to sai sa ya daina dan wannan ne aka ce ai ina fata mu fahimci matsalar sosai da yau wa alaikum salam wannan da ba shi da masa yawa eh ya shiga cikin wannan wanda ba shi da eh mutumin da ba shi ya masa yawa bayan da abin da zai ya shiga cikin larura ke daidai shi da wancan hamala da zai shiga cikin ma'anarsa don matsala ce amma shi bashi iri biyu ne akwai bashin da dama lokacin da ka ci kana sa ran samun abin da zaka biya kuma kana da niyyar biya akwai bashi wanda dama lokacin da ka ci baka da niyyar biya ko kuma ka san yafi karfin abin da zaka samu mutumin da duk a wata na duniya abin da yake samu bai wuce naira dubu goma ba shine kuɗin shigarsa naira dubu goma sai dai ya bashin miliyan ɗaya yaushe zai biya karka manta ba dubu goma ne shi da iyalinsa kila da kira ake yi da zuwa karshen wata yace da Allah do idan yace ba shi miliyan ɗaya da niyya da niyya zai biya shi ga wannan ganganci ne to wannan ba za ka yi masa gindi ba ya iyalin jama'a su dan wahalar da shi saboda idan jama'a suka biya masa to sun dore gindi goma ne ce sai ma bari mu je mu siyo a azamu da su biya mana amma mutum da yake samun dubu goma goma a wata sai zo su bashin dubu biyar to kaga wannan yana sa ran zai biya ko da daga dan kadan ne kila wata rana ya ajiye dubu daya wata rana ajiye dubu biyu wata rana ajiye dubu ɗari biyar wata rana ɗari bakwai har ya samu su kai ya biya kaga wannan ya kasa yana buƙatar taimako a tallafa masa dan ya nuna bashin da yake na larura ne kuma ya ci daidai yadda yake ganin cewa a samu su zai iya biya yanzu irin yadda mutanen masu karɓar cin bashin banki kaji miliyan ɗari miliyan ɗari biyu wannan suna da biya ba su biya to aslan ba su da biya amma mutum ya haɗa kai ne da jami'an banki dama dan a durkusar da banki wannan yake cewa ya halatta mutum ya roƙi mahaifinsa tunda an ce da ba bai duk wanda yake wajibi ne ya ciyar da kai ya halatta ka roƙe shi abin da ya shafi larurar ka na rayuwa abincin ka sutar ka tufafin ka mahaifinka dan ka roƙe shi kai laifi ka je ka roƙe wani abu shi da laifi an fahimta ko na'am eh. wannan ai ba bara bane an sanar kamar anan masallaci mace jama'a da Allah muna son a bada taimako za mu sai tabarmi jama'a da Allah muna son a bada taimako tabarmi sun yi kaɗan jama'a suna ƙara ƙaruwa ko kuma da Allah jama'a ana son taimako za a ƙara hasken wutar lantarki musamman yamma da masallaci ko da gindin bishiyar can dan jama'a suna ƙarewa wannan ai ba fara bace wannan kana neman mutane ne su zo su yi sadaka jariya ba ba bace idan wani yana cikin larura sai jama'a da Allah akwai wani bawan Allah na cikin matsayi a taimaka masa ai ba shine roƙa ba ba manzo Allah ce ba sa masu hankali cikin ku su gane wannan cikin larura su faɗa shi kenan yo ai wannan limamin shi ya kamata dama ya zama yi? a yanzu idan kace duk wanda ya zo ya faɗa maka buƙatarsa za ka faɗa mutane a masallaci to za ka kori ka kai da kanka ba za ka kori mun? yanzu nan gurin a cikin kowane 24 hours awa 24 kenan da wuya ba a samu mace ko namiji da zai zo gidana ko ya same ni ko ya tare ni na fito daga sallah kamar zai maka fatawa irin waɗannan matsalolin ne ko ka wata mace ta zo da ya'ya uku ko hudu ko ta zo ga wani dan agoye ga wani a ciki ga wani ta jawo shi a hannu ya ce ubansa ya gudu ya tafi kwatano ko ya tafi lagos ya barta za a kore su daga gidan haya waɗansu ɗin za ka ga gaske ne za ka ga gaske ne lallai suna cikin matsala abinda ka iya sai kai ko abinda ka faɗa wa waɗansu makusantanka wanda ka san za su gaskata ka ba za su kare ta ba sai ka faɗa musu sai ka kuma ana samun bayan Allah da suke waɗansu kuma dole ka ba su hakuri abin ya fi ka ba za ka iya ba kullum abin da nake ce musu aiki na karantarwa ba aiki na ba wani ba wani relief organization na kafa ba na cewa duk wanda yake cikin matsatsi ya zo a'a karantarwa gyaran zukata sama da gyaran gangan jiki ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahu al jasad kulluhu wa idza fasadat ba sa ala wa hiya alqalbu wannan shine babban aikin malami yayi zai gyara zukatan mutane ya dasa aqida ta gari ya karfafa alaka tsakanin su da ubangiji amma kar a bayar da mutum ya zanto wani abu neman taimako amma ko wanda dole yana cikin tsanani ba zai da ka iya sai ka shiga amma kamar yadda na faɗa ba zai zama shine aikin ka na kullum da kullum ba ko kuma wanda yake makarici ne yanzu kwanaki wani ya zo nan masallaci ya tashi ya roki mutane a nan masallacin juma'a na dole, bayan an dan tara musu kuɗi ko dubu ɗaya da wani abu sai wani ya dan giya ne sai aka bi shi da aka bi shi ya fita daga masallacin da wani kullun kaya a cikin nan sa wallahi ashe kalbar giya ce a cikin a wannan lokacin ba kwalbar da sannan akwai wani da da kyar aka kama shi ta sai a masallaci ya roki mutane yana karkacewa a cikin duk su duk ƙarya ke bayan an tara taimakon an bashi yana zaune wai dan uwansa ya zo ta fada shi da aka ji wata a ga da kanshi ya miƙe sai da daura har ban daidai da rinka lan ƙasa kafa a kasara kanta da yawa duk sun iya wannan shi kenan to anan wurin ka kai limami dole ka tsaya ka kalli mutum sosai akwai wanda daga tambayoyi da ka fara masa za ka gane kare yake tambayoyi kawai da ka tsare shi tambaya saboda shi lokacin da yake faɗin bukatarsa wato yana azarbabin ya zai gamsar da kai dan ka zai manta me yake ƙarya me yake gaskiya haka zai taro ababa to amma idan bai faɗin magana wawa ne shi masa bai sauraron ba to sai ka zura masa ido kawai yana ta faɗa akwai wanda da ya ga irin kallon da kai masa lokacin da yake faɗin magana sai ya ga jikinsa akwai wanda da kayan masa tambaya sun shaidar da kinsa akwai wanda ya zo faɗa min cewa ya yi haɗarin mota zai je gari kaza yanzu ba babarsa tana can wurin a kwance abin da ya kawo shi za a taimaka masa za a gyara motar ta ke ta ke ta asibiti tsakanin inda ya faɗa mun ya bar basu da nan da ya zo wajen na masallacin zuwa na ɗorayi kilomita hamsin da bakwai na san wurin lokacin da ya faɗa mun kuma sai na ce to da Allah amma ina ganin za a iya samun wannan taimako amma daga nan zai kai magarba kuma a wannan lokacin da ya zo hudu da rabi ne sai ce ai ba komai ai ba komai kaga yanzu da me yake yi ƙarya ke ya mutum zai ba uwarsa a daji har zuwa karfe bakwai da rabi ya zo karfe hudu da rabi na ce wannan taimako za a samu amma fa zai kai daga nan zuwa magariba kamar jama'a bayan an yi magariba na san dai ba za a san abin da za a samu ba kila kuma abin da kai bayan ita ce ai ba komai ai ba komai a karfe kalla zan zauna a nan wurin kaga ya nuna maka yi yake shi bai san cewa za ka gane wannan sai ya kira shi da ka da Allah yanzu hankali zai da mutum ya bar uwarsa a daji bai san halin da yake ciki ba dini ke tare ko ina sai da ya shigo Kano sannan ya rasa inda zai je masallacin juma'a da yake tare a Kano kafin ya zo dore da Allah kan kalla dai ayi hakuri sai ba za mu kara ba daga dai wannan shi kenan sai wannan shi kenan kuma ya to irin wannan mutane suna da yawa idan kana mu'amala da mutane sai ka zamanto ka saurare su ka gane wanda za ka gane ka gane na gaske ka game za ka yi wani ka bashi hakuri wani ka yi kaza wannan babu yadda ka iya inda kana cikin kasar Hausa ka ɗauka cewa kaddara ta kawo ka haka za a yi kai abin da zai yi ka yi abin da ba zai yi ba ka rushe shi gefe guda ina da sai mu dakata haka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la